فالقياس مصدر المؤدى من ذي ثلاثة كرد ردا وفإلى اللازم باب فأل كفره وكجوا وكشلل da an jaye bai tukkan sai a bar sharhin su wa fa'ala lazimu min luqa ada lahu fu'ulu bi tiradin kagada malam lam yakun مستوجبا فعلا أو فعلا نفر أو فعلا فأول لزمتنا إنك أبا والثاني للذي ابتلى تقلبا للدافع أو لصوت وشمال سيرا وصوتا الفئيل كسهل to fa'alu fa'alu kiyasu shi a kiyasin masdaril mu'adda mazdarin duk wanda ke ta'addiya min zi talatatin na ma'abuci fa'ila ne ko fa'ula ne ko fa'ala ne maftuhi na makasuri ne malmumul aini na in dai zai salasatin ne kuma ya zama addi mai ta'adiya to kiyasin mazari ne fa'al kamar laraba sai ka ce larb katala sai ka ce katala kafara sai ka ce kufura to haka ne to ko da fa'ila ne ko makasuri kamar sami'a sai ka ce sam'a alima sai ka ce ilman shi ko fi'il akwai yanda ya dan togi zai can gaba bi ne na saro don wanga littafin ba na saro na ba dan kyaftowa na shi kamar radda radda wato ko mula'afi ya zan kamar radda shi yasa ya misali da shi kakke za a ga misalin gaɗe da mun ka bubuga na katala katala ko da mula'afi ya zan kamar radda to radda zai zan alfi'il sulasi fi'ili sulasi almutaaddi mai ta'adiya ya ji masdaruhu masdari ne na zuwa ala fa'alu akan fa'alu kiyasan kuma kiyasi ne mutadif wanda ya kiyastu ga larabci an ce muɗarifi kamar ga hadisi ya ce mutawatir nassa ala zalika sibo yake nassan ta haka fi mawali'a ga wasu rere fata kulu kana cewa radda radda laraba laraba fahima fahama wanzu amma ba aluhu amma sashin malaman larabci sun riya annahu la yunqasu ba a kiyasi da haka wa huwa ghairu sadidin amma magana su ba daidaita ta bace ta tasibu wa hita daidaita to wa fa'ila fa'ila makasuri allazimu in ya zan lazimi tunda shi mu'addi an game shi gaba dai hmm. fa'ila ya zan ko fa'ala ko fa'ula to lazimi shi in ya zan fa'ila babu hu abinda ababi ne fa'al fa'ila fa'ala kamar fariha faraha to sai ya misalta da fariha faraha ga wanda a sahi ga mu'talli ya kamanta da jawa jawa ga mula'afi shalila shalala ayyashi umar daru fa’ilan lazim yace masdarin fa'ila lazimi na zowa ala fa'al akan fa'ala qiyasan kuma qiyasi kamar fariha farahan jawa jawan shallayya duhu shalala hannu ne ta shanye shanye mula afi ke saboda lamun nan da ya rufanya so wa fa'ala lazimu fa'ala lazimi da shi lazimi shi na adda wannan tabriki shi muta'addi an game shi sawa'a mafsuhan kana au makasuran au malmuman to shi lazimi shi aka rarrabe fa'ila ne ga wanda zai zo fa'ula ne ga wanda zai zo fa'ala ne ga wanda zai zo to fa'ala in ya zama tuhi ya zan lazimi kamar ka'ada lahu fu'ulu fu'ulu ya tabbata mai fu'ulu aka bashi kamar zai kamar ka'ada ku'uda gada buduwa ko da mutalli bidiradin kuma haka yake da kiyastawa wanda ya jera kaka da kamar gada buduwa ne ka'ada ku'udan malam ya kun mustaujiban fi'ala in dai ba wanda ya wajabci ya zama fi'alu ba kenan an ce wasu waɗanda fi'alu ya kamata su zama kamar zintina abinda ya nuna kiyawa kamar a ba aba ba ko kamusata dabba in dabba na tuma tun da kiyawa na sai a ce ke masa shi fi'alu aka bashi in ya gwada kiyawa shi na ce in ba ya wajabci ya zama fi'alu ba an fa'alanan ko ya wajabci ya zama fa'alan shi ko in ya gwadi jawalani ko daurani abinda yake da cewa yawa kamar tafa tawafanan jala jawalana da yake duk daurani na dara daurani to ban da shi fadali ka san haka au fa'ala ko ya cancanci ya zama fa'ala, shi ko in sauti na fa'ala ne ko fa'ala da lamma to sai a gyara shi lamma ne au fa'ala kamar baka buka'an saraha suraha na harguwa in yanzu sauti shi zai bambanta ma ce fa'awwalan shi dai na farko fi'alu kenan in ga abin da ya nuna hannuwa kama aba iba wasani na biyu laziga wanda yake tala ya hukunta takalluba juyawa kamar jala jawalanan dara dauranan tafa dawafa shi ko fa'alu mai lamma na karshe lidda ga ciyo shi auli sautin ko ga sauti kamar mashabatan hu'in ciki ne na ciwo musha ko sauti kamar saraha surahan da baka buka wa shamal alfa'ilu shi ko fa'ilu shamala ya game sairan tahiya wa sautar da sauti su aka ba fa'ilu kamar rahala rahilan ko sauti ana ba shi fa'ilu shi ba kamar sahila in raƙumi ya yi haniniya sahila shi na ce ka sahal sahala sahila amin ya Allah amin yana da goma yanzu daidai